Daga nan Tehran, Radio Hausa VOH ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio voh na hana lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya ga dai jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba bayan kuma za gabatar muku da sauran shirye-shiryen mu da suka hada da shirin nan na mulek a iran daga nan kuma sai shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa wanda shi zamu kawo karshen abin da muke dauke da su idan da son lokaci mu duba su daga cikin kanan labarai mai ban kwana da ku wanda su ne jiran abin da za a saurara amma sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurari assalamu alaikum yau talata 20 ga watan yulin shekara ta 2021 wanda ya daidai 9 ga watan zulhijjin shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurari ko sun cewa shekaru 211 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 20 ga watan yulin shekara ta 1810 kasar colombia ta shirinta samun yancin kai daga hannun turawan spain 'yan mulkin mallaka turawan spain sun fara mamayar kasar colombia ne a karni na 15 miladiya amma bayan da sarki napoleon na kasar faransa ya mame kasar spain a cikin karni na 16 miladiya mutanen yankin latin amurka suka yi amfani da wannan damar domin kwatar 'yancin kansu daga hannun turawan spain waɗanda suke fuskantar matsala akan haka a daidai wannan lokacin ne simon bolivar tare da wasu shugabannin kasashen latin amurka suka miƙe domin fatattakar turawan spain 'yan mulkin mallaka daga kasashensu su kuma sami nasarar samun 'yancin kai na kasashen nasu daga nan kuma su kafa kasar colombia babba wadda ta hada da kasashen venezuela colombia da kuma ecuador a shekara ta 1819 masu ware kun san cewa shekaru 52 su suka gabata a ranar irin ta yau wato 20 ga watan yulin shekara ta 1969 mutane 'yan sama jannati suka dawo kan doron ƙasa Neil Armstrong da kuma Edwin Aldrin waɗanda Amurkawa ne su ne mutane biyu waɗanda suka fara suka kafar su akan doron ƙasa ta hanyar yin amfani da kumbo mai suna Apollo 11 mutanen biyu dai sun zagaya kan doron wata na tsawon lokaci sannan kuma suka ɗauko wasu abubuwa da suka hada da duwatsu daga kan doron wata kuma suka dawo akan doron ƙasa babu wani abu mai rai da yake rayuwa akan doron wata sannan kuma yana da nisan kilomita 384 daga doron ƙasa kuma yana zagaye doron ƙasa sau guda a cikin kimanin kwanaki 29 ko kuma kwanaki 30. da ƙarshen masu saurari kun san cewa shekaru 47 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 20 ga watan yulin shekara ta 1974 gwamnatin ƙasar turkiya ta tura sojojinta suka mamaye wani yanki na tsibirin cyprus inda 'yan kabilar turkawa suke da zama kafin haka dai kabilun turkawa da kuma girkawa mazauna tsibirin cyprus sun daɗe suna jayayya akan iko da tsibirin a ganin kuma kasar turkiya tana goyon bayan turkawan cyprus a yayin da gwamnatin girka ke goyon bayan girkawa da suke zaune a tsibirin a cikin irin wannan halin ne a shekara ta 1974 sojoji suka yi wa shugaban cyprus askar macroys juyin mulki daga nan kuma turkiya ta mamaye arewacin cyprus inda 'yan kabilar turkawa suke da zama wanda kuma shine kashi 40 cikin 100 na dukkanin tsibirin daga lokacin da kuma tsibirin ya rabu gida biyu bangaren turkawa da kuma bangaren girka masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye shiryen ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe 6:53 da minti zuwa 7:50 da minti na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5:53 da minti zuwa 6:50 da minti na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kilohertz

To madalla yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu. Iran da Qatar sun jaddada wajibcin warware matsalolin yankin gabas ta tsakiya ta hanyar lumana. cibiyar azahar ta isar da sakon taya murnar layya ga al'ummar musulmi na duniya mutumin nan da ya shahara da zanen batunci ga manzan allah ɗan ƙasar denmark ya mutu tun kuma ga cikakkun labaran da ke dake shugaban ƙasar iran da sarkin qatar sun jaddada wajibcin warware matsalolin yankin gabas da tsakiya ta hanyar tattaunawa azantawar da ta gudana a daren jiya ta ta ruwa tsakanin shugaban kasar iran hassan rouhani da kuma sarkin qatar tamim bin hamad bin khalifa al thani sun yi wa junansu barka da irin babbar sallah da kuma fatan alheri ga al'ummomin kasashen biyu da ma sauran al'ummomi na musulmi a duniya ba ga haka kuma sun jaddada wajibcin ɗaukar matakai na warware matsaloli waɗanda suka addabi ƙasashe na yankin gabas tsakiya ta hanyoyi na diplomasiya da kuma tattaunawa ta siyasa da fahimtar juna maimakon yin amfani da karfin soji ko wasu hanyoyi na cutar da juna shugaban kasar iran ya bayyana cewa matsayar kasarsa a bayyana take a kowane lokaci akan fifita hanyoyi na sulhu da kuma zaman lafiya da juna tsakanin dukkanin kasashen yankin gabas ta tsakiya da kuma yankin tekun fasha shi ma na sa bangaren sarkin kasar ta qatar tamim bin hamad al sani ya bayyana cewa akwai kusanci matuka tsakanin mahangar iran da qatar akan yadda ya kamata a warware matsalolin yankin gabas ta tsakiya ya ce bin hanya ta tabbatar da sulhu da zaman lafiya da tattaunawa da kuma fahimtar juna shine babban abin da zai kawo ci gaba da bunƙasa harkoki na tattalin arziki a yankin kamar kuma yadda ya bayyana cewa yana yabawa irin gagarumin ci gaba da aka samu a alaƙa da ke tsakanin qatar da iran a lokacin mulkin shugaba ruhani babban malamin cibiyar azhar ta ƙasar masar ya bayyana cewa lokaci ya yi da al'ummar musulmi za su yi amfani da damar da suke da ita ta idin layya domin tabbatar da sulhu da haɗin kai a tsakanin su a rahoton da kamfanin dalancin labaran ekna ya bayar babban malamin cibiyar azhar sheikh ahmad tayyib ya bayyana cewa lokaci na idin babbar sallah lokaci ne wanda yake a matsayin dama ta haɗin kai tsakanin al'ummar musulmi hakanan kuma shehin malamin ya bayyana cewa lokacin idin layyan lokaci ne mai albarka wanda ake gudanar da ayyuka na ibadar hajji da sauran ayyuka waɗanda suka keɓanci wannan lokaci mai albarka wanda ya ce shi ma hakan yana a matsayin wata dama ga musulmi da sewaita ayyukan alheri a cikinsa da hakan ya haɗa da taimakon marasa ƙarfi da marasa lafiya da kuma kyautatawa makusanta shehu malamin ya kuma yi ishara da irin matsaloli da duniyar musulmi ta samu kanta a ciki a bangarori daban-daban wanda ya ce samun mafita dangane da hakan na bukatar komawa zuwa ga allah da kuma aje saɓani na fahimta a gefe tsakanin dukkanin musulmi domin yin aiki tare wajen fuskantar kalubale da yake a gaban duniyar musulmi a yau da karshe kuma ya fatan samun zaman lafiya da kwanciyar hankali da wadatar arziki a dukkanin ƙasashen musulmi na duniya To jama'a masu rai kada a sha'afa labarin da ya sana zo muku ne daga Hausa Radio VOH a birnin Tehran. Mutumin da ya shahara da yin zane-zanen batinci ga fayyan halitta manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da Allah yansa tsarkaka ya mutu. Kat Westergaard wanda ɗan ƙasar Denmark ne ya jima yana gudanar da aikin fasahar zane daga bisani komai koma yin zane na batinci da izgili ga manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da Allah yansa tsarkaka da sunan yancin bayyana ra'ayi ko faɗar albarkacin baki tun a cikin shekara ta biyu da shida ya wallafa wani zanen batanci ga manzon Allah wanda ya fuskanci martani mai zafi daga al'ummomin musulmi a ko'ina cikin faɗin duniya amma hukumomi a kasashen turai suka bashi gaskiya akan abin da yake yi a matsayin yancin bayyana ra'ayi ya kuma fuskanci barazanar kisa daga wasu bangarori daban saboda abin da ya aikata na wallafa zanen batunci ga manzan Allah amma mahukuntan kasar Denmark suka ba shi kariya da kuma tsaro inda tun daga wannan lokaci ne yake rayuwa a wani wuri wanda 'yan sanda suke gadin sa a cikin shekara ta 2015 jaridar Charlie Hebdo ta kasar Faransa ta sake wallafa wannan zane na batunci wanda hakan ya sa wasu musulmi suka kai hari a ofishin jaridar da kuma sa kashe wasu daga cikin ma'aikatanta 'yan wasan najeriya waɗanda za su wakilci ƙasar a wasannin olympics sun isa birnin tokyo na ƙasar japan a dai lokacin da ake shirin buɗe gasar ta tokyo a birnin na tokyo fadar mukin ƙasar japan gidara don faransa ba da rahoton cewa 'yan wasan najeriya waɗanda suka isa japan sun hada da 'yan wasan ƙwallon tebur da kuma na motsa jiki su kuma wasan dambe na taekwondo da kuma tsere rukunin farko wanda ya kunshi 'yan wasa biyu masu horarwa biyu da kuma jami'ai shida sun bar birnin abuja tun ranar shida ga watan yuli yayin kuma rukuni na biyu ya isa sansanin horar da 'yan wasan wanda yake yankin kisarazu a ranar laraba ta gabata rukuni na uku kuma na 'yan wasan wanda suka kunshi 'yan wasan badminton da suka bar najeriya a ranar bakwai ga watan yuli za su haɗe da tawagar bayan an duba lafiyarsu rukuni na ƙarshe wanda ya hada da ministan wasanni na taron najeriya sun bar najeriya ne a ranar jiya litinin yayin da ƙungiyoyin ƙwallon kwando maza da mata za su haɗe da tawagar amurka zuwa tokyo a ranar juma'a 23 ga wannan mutane yuli ne dai za a gudanar da bikin bude wasannin na olympics a filin wasanni na olympic da ke tokyo fadar mulkin ƙasar japan to jama'a masu rare ƙarshen labaran duniyar kenan. yanzu kuma sai sauran shirshen da suka rage mana inda zamu fara da shirin nan na muleka iran muleka iran jama'a masu saurare assalamu alaikum barkanmu da haka da kuma sake sawa da mu a cikin shirin mu na muleka iran shirin wanda a cikin mai kawo muku muhimman bayanai game tarihin muhimman wurare masu daɗin tarihi da mawarai na addini da son abubuwa masu jan hankali da ke nan kasar Iran da kuma yin damakin da ake da su ga masu sha'awar zuwa Iran domin yawon shakatawa ko neman ilimi ko kuma neman lafiya da fata masu da ci tare da mu kuma za su daɗin shirin amma kafin nan ga mabuɗin kunne. To da kyau yanzu kamar mu shiga cikin kwarai shirin Wataƙila kamar da masu ware suka ji mun ambata a sama a farkon shirin namu cewa shirin namu zai ɗauka muku ɓangare daban-daban ne daga cikin ɓangaren zuwa Iran domin yawon shakatawa na neman lafiya. To a yau shirin namu zai bayani ne game da wannan maudu'i. Da farko idan aka ce yawon buɗe ido na neman lafiya me ake nufi? Ma'ana shine bisa bayan da hukumar lafiya ta masar ɗinkin duniya ta WHO ya nuna cewa yawon buɗe ido na neman lafiya yana nufin yin amfani da wannan hidimar domin ƙarfa ruhi da lafiyar mutum a lokacin tafiya wanda baya wuce sa'o'i 24 misali kamar yin amfani da ruwan roba ko kuma ruwan zafi da ke bubbugowa daga ƙasa ko yin amfani da likita wajen warware damuwa ko kuma kasancewa cikin iska da yanayi mai kyau ko kuma yanayin amfani da abinci mai ƙara lafiya. yawon buɗe ido na magani yana ɗaya daga cikin sabuwar hanya ta jan hankalin masu sha'awar yawon shakatawa da kuma faɗaɗa sana'ar yawon shakatawa a duniya. Babban abin da yawon bude ido neman lafiya yake ɓanta da shi shine cin gajiyar wata hidima ko ababen more rayuwa da aka tanadar a mataki na ƙasashen duniya na farko wato ƙasashen duniya da ke da matsayi na sama-sama kamar ƙasashen turai. Amma mutum ya biya kuɗi gwargwadon na ƙasashen duniya da ke mataki na uku wato kasashen duniya kamar irin kasashen asiya afirka kenan mutanen da ke neman magani ko yi musu aikin tiyata daban-daban da kuɗi mafi karanci a kan ƙasarsa kamar neman maganin cututtuka irin su kansa cutar ƙwaƙwalwa da shan gaɓɓai da kuma yin tiyata na kwalliya a ƙasashen da suke karɓar masu yawon buɗe ido neman lafiya irin waɗannan mutane ba ga amfani da hirmar da ake yi a yawon buɗe ido da kuma zuwa kallon wurare masu ɗaukar hankali na wannan ƙasar suna amfani da hidimar neman lafiya a wannan ƙasar da suka je. Ƙasashen su ne kamar Cuba, Brunei, Hong Kong, India, Malaysia, Jordan, Philippines, Thailand, Singapore a raɗiyar daular Larabawa suna karɓar baƙi 'yan yawon shakatawa daman domin neman lafiya. Wato za su je asibiti kenan bayan sun yawon shakatawa domin duba lafiyarsu. a bangaren aikin tiyata na kwalliya kuma kasashen iran argentina bolivia brazil costa rica mexico da turkiya na daga cikin kasashen da aka fi kulawa da wannan bangaren na yin kwalliya wato kaman tiyata a hanci don miƙar da hanci ko kuma makamancin haka wato tiyata ta kwalliya kenan a takaice yanzu kuma bari mu kawo muku cikin tarihin yawon bude ido na neman lafiya a ƙasar girka da roma akwai mutane masu yawa saboda neman waraka da samun kwanciyar hankali suke yin tafiya zuwa rafi da wajen da ruwa ke ɓuɓɓugowa a zamanin da ruwa mai ɗumi da ke ɓuɓɓugowa shine wurin da ya fi dacewa wajen sabunta ƙarfin ruhi da jiki da samun hutu da kwanciyar hankali. Faɗaɗa cibiyoyin hutawa a kusa da tekun ingila da kuma da garuruwan turai a gefen wurin bubugowar ruwa ya samo asali ne saboda wannan imani da ake da shi na yawon shakatawa domin neman lafiya ko kuma yin amfani da ɗabi'a domin samun nishaɗi da natsuwa da kwanciyar hankali a ƙarshen ƙarni na goma sha takwas an mayar da hankali akan asibitoci ta hanyar amfani da ruwa da ruwa mai bugowa inda aka samar da muhimman abubuwa da kayan aiki a gefen su. domin jan hankalin masu sha'awar zuwa yawon shakatawa a irin waɗannan asibitoci akwai gungun masu ba da shawara a fili game da yanayin tsawon lokaci da kuma yadda za a amfani da kowane ɗaya daga cikin waɗannan idanuwar ruwa da kuma irin rashin lafiyar da suka ke keɓanta da shi kuma suke magani mafi yawancin waɗanda suke zuwa asibitocin da ke amfani da ruwa wajen magani sun fama da matsalolin rheumatism da kuma kumburar mahaɗar gaɓoɓi da kuma matsalar fata da matsananciyar damuwa da kuma tsananin jin gajiya a jiki da matsalar ƙashin gadon baya da dai sauransu babban hadafin da yawon shakatawa don neman lafiya yake da shi shine Shi shine sawwaƙe kai kawo tsakanin ƙasashe daban-daban da kuma samun hidima mafi arha dukkan waɗannan suna daga cikin muhimman dalilan da suka sanya masu yawon buɗe ido don neman lafiya suke kai ziyara zuwa ƙasashen duniya daban-daban domin neman lafiya da yi musu aikin tiyata da suke da arha sosai saɓanin ƙasashensu. To idan makarkata game da batun yawon shakatawa domin neman lafiya a ƙasar Iran kuwa za mu ga cewa saboda ƙarancin tallatawa na irin yanayin da ake da shi a wannan ƙasa kan batun abin da ya shafi yawon shakatawa neman lafiya yasa ake da ƙarancin mahazuwa zuwa wannan ƙasar domin duba lafiyarsu duk kuwa da irin kayayyakin aiki da suke da shi da ƙwararru da likitoci da kuma farashi mafi sauƙi da suke da shi idan kwanta da sauran ƙasashen afirka da asiya hatta ma da wasu ƙasashen turai ɗin wannan yasa yanayin tsarin yawon shakatawa domin neman lafiya a iran bai shiga kasuwannin duniya sosai ba don haka ba kowa ne san akwai wannan tsari ba a ƙasar iran amma a mataki na gaba na ci gaba da iran take samu mafi yawancin masu yawon shakatawa da neman lafiya a kasar iran suna fitowa ne da kashen larabawa da ke makwabtaka da kasar iran a gefe guda kuma muhimman kasashen da ke kankan da kasar iran a bangaren yawon shakatawa don neman lafiya su ne kasashen india singapore jordan da haɗaɗɗiyar dawar larabawa kun sana tsari da suka ware domin jan hankalin kasashen da ke yankin asiya domin neman magani To ma saurare ga mun karo bayani game da abin da ya shafi yawon shakatawa don neman lafiya, amma lokaci ya suke mu ya zama wajibin daga aya a nan sai a shiri na gaba za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin. Amma kafin nan, a madadin waɗanda suka tallafa shirin ya kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma ana iya ci gaba da bibiyar shirye-shiryenmu a shafin na gizo wato www.housetv1.ng a huta lafiya. thank you yanzu kuma ga shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa kiɗe-kiɗen iraniyawa Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a saurari Assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saurari da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shiri ne wanda a cikin same ka muku kiɗe-kiɗe da aka yi a nan kasar Iran da mawaka fitattu suka yi domin samun nishadi da kuma kayatarwa. Yanzu kuma lokaci ya da zan koma gefe in bawa Humayun Shajariyan wuri domin ci gaba da wakar da ya tsara mana. Ai saurare lafiya. آرزوی تو دل سپرده من به روی تو دل سپرده من دل منی در دلم کنم جوی تو در دلم کنم جوی تو جان جان جان madalla da humayun shajariyan a cikin wannan waka da gabatar mana da fatan masu saurare sun gamsu kuma sun ji daɗin ta kuma anan ne zan jalin zamun shirin sai a biyo kuma a shirin mu na gaba domin jin mu dauki sabuwar wakar amma kafin nan amma don waɗanda suka tallafa shirin ya kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma na iya ci gaba da biyan shirye-shiryen mu a mu na yanar gizo wato www.tv1.ng wannan zamu kai kare sai Allah kuma can an jima da yamma za a ji mu dauke da wani shirin kafin lokacin madadin kwa da fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya Thank you.